Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. A kwanakin baya gwamnatin jihar Kano ta bayyana dawo da gwamman ma'aikatan da gwamnatin Ganduje ta ɗauka ƙarshen zangonta na biyu. sai dai waɗannan ma'aikata da aka dawo da su sun ci gaba da ƙorafe-ƙorafe kan rashin samun albashinsu. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya tattauna da waɗannan ma'aikata, ya kuma ji ta bakin gwamnatin jihar Kano, ku biyo mu sannan a hankali. Da farko dai ga shugaban kungiyar ma'aikatan da aka dakatar da bayanin yadda abin ya faru. Sunana Comrade Abdulrahman Yusuf uh, ni ne jagoran ko kuma in ce a chairman na New Recruitment Staff Kano State Suspended Recruitment Staff da aka yi a Kano State. mun fara struggle tun farkon lokacin da gwamna muka samu sanarwa ya dakatar da mu a jihar Kano inda muka yi yunkuri muka ringa faɗi tashi can zuwa nan duk wanda dai muka yana da alaka ko kuma zai iya taimaka mana a cikin tafiyar mun tuntube shi bacin nan gwamnati ta ce ba koran mu tai ba za mu ci gaba da zuwa aiki saboda haka mutanen mu sun ci gaba da zuwa aiki tsawon wannan lokaci tun lokacin da gwamnati ta zo ba su dakata ba da zummar da gwamnati za ta wuce mana screening daga baya bacin wayannan abubuwan sun faru wata ɗaya biyu uku babu labari inda bayan haka gwamnati ta zo ta sa lokaci ta yi mana screening ta tantance mu domin ta tabbatar da cewa an ɗauke mu a hanyar ta dace ko kwayaya inda a wannan lokacin bayan an yi wannan screening din tun august an mika bayanai to ba mu ji wani bayani daga gwamnati ba tun wannan lokacin sai a ƙarshen ina tunanin wata na oktoba gwamnati ta ce an samu bayani ko kuma an fitar da bayanin cewar mutum 9,332 ne suka cancanci samun wannan aiki a cikin mu 10,800 bayan an yi wannan so tunda an gama skirinin za mu yi sauraron gwamnati za ta da mu kan tsarin biyan albashi wanda za mu ci gaba da karɓar albashi a kamar yadda kowane ma'aikaci ke karba a kano tunda duk da an dakatar da mu muna zuwa aiki akwai kuma financial crisis akwai yau da gobe ga kuma wasu mu daga nesa wasu mamma a ƙauye suke so duk da haka gwamnati ta zo ta sanarwa ending november i think 22 of november 21 ta yi sanarwa a gidan rediyo cewar ta da da wayannan sababbin ma'aikatan kan payroll kuma za ta biya su kuɗi na november bacin gwamnati ta faɗi wannan abun an yada wa duniya cewar an dada mu kan payroll za a biya mu kuɗi na Nuwamba inda muka ci gaba da saurara kuma gwamnati ta fitar da adadin kuɗin da za ta bamu wanda za a biya wa innan ma'aikatan cewar ta ma ware su kusan miliyan 507 wanda su ne kuɗin da za a biya wa innan ma'aikatan kuɗaɗen su gaba ɗaya kunan su iya watan Nuwamba so daga baya dukkaninmu akwai yadda za ka iya gane ko kuma akwai in ka an mai da kai kan tsarin biyan albashi abu ne mai sauki wajen ka gano cewar kana kan wannan tsarin na biyan albashi ko kuma baka kai so ta inda bayan haka bayan waɗannan abubuwan sun faru mun ba gwamnati lokaci ana salari a kano a tsakanin 26 zuwa 27 bayan an yi waɗannan abubuwan muka tabbatar da cewar an fara albashi inda mu ma muka fara bin kadin namu ta yadda muka sa kano sg din ɗinmu wadda a lokacin in ka saka za ta gaya ma this account is already deactivated to wannan abubuwan sai suka kara sa muka zama shatto ko dai muka ce bari mu kara ba gwamnati lokaci tunda dawo da mu akai a hana bashi ko ta sai ta gama biyan wa'inda suke tsohon kan tsari sannan mu har zuwa 31 ga wata babu babu wani bayani da yake nuna cewar lalle ilalla mu an dada mu kan wannan tsari inda har zuwa yanzu duk inda muka bibiya mun yi iya bacin kokarin mu tun daga kan shirye-shirye da muka yi bacin mutanen mu sun kokarin su bauɗe mana cewar su sun gaji tsawon wata bakwai babu salari ba kuma wani tartibin bayani akan cewar za a biya mu ko ba za a biya mu ba suke yunkurin su fito don su nuna duniya fushi a koken su da duniya ta halin da suke ciki Yanzu kuma ga waɗansu ma'aikatan su ma da ƙarin bayani kan halin da suke ciki. Sunana Raudat Balaraba ya kasai wakiliya daga Kano State Senior Secondary School Management Board ina ɗaya daga cikin ma'aikatan Kano da gwamnatin Kano ta dakatarwa da albashi tsawon watanni. To a gaskiyar lamari mata majoritinmu muna cikin wani hali saboda yawancinmu wasu mazajensu sun rasu wasu suna ɗaukan nauyin 'yan uwansu kannansu wasu kuma ba su da abin yi so yanzu kaga kamar ni wallahi da ina yin wata yar private school nake koyarwa ana ɗaukar yar kuɗi dai da ƙalilan dai ake bani a wata sai kuma allah ya sa na zo na samu wannan aiki sai na ajiye wannan koyarwar da nake yi a private school na zo na kama aikin gwamnati kama aikin gwamnatin ba da daɗewa ba gwamnati ta ayyana ta dakatar da albashinmu gwamnati ta dakatar da albashinmu tsawon watanni to gaskiya muna cikin wani yanayi ya kamata gwamnati ta duba ta taimake mu ta kawo mana ɗauki saboda mutane suna kallon mu a matsayin mu ba ma'aikata ba ne. muna zuwa aiki muna sponsorin kudaden mu muna kashewa muna fita aiki kullum to kuma gwamnati ta riga ta ayyana za ta biya mu albashi na watan Nuwamba da ya riga ya wuce ka yau yau sha ga wata sha ɗaya ga wata kenan yau babu wani labari duk cikin sababbin ma'aikata da aka dakatarwa da albashi babu ɗaya daga cikinmu da ya ga albashinsa na wata ɗaya muna cikin wani hali ya kamata gwamnati ta taimaka mana murnar mu za ta koma ciki so muna roƙon gwamnati ta taimaka ta dawo mana da da haƙoƙinmu na watannin da muka yi na aikin baya. Sunana Rufa'i Guda yana ɗaya daga cikin ma'aikata wanda aka ɗauka sababbin mai ta ɓangaren Science and Technical Board ina ta roƙo don allah don annabi gwamnati ta duba koken da mutanen namu suke yi na batun salari da ba mu samu ba tsawon wata bakwai muna ta jira don allah don annabi gwamnati ta duba al'amuran da muke ciki muna cikin yanayi ni ina ɗaya daga ciki ma yanayin da nake ciki allah kaɗai ya sani allah kaɗai ya sani sai dai mu ce allah ya ji shemu da alkhairi muna fata kuma gwamnatin ta ji na kamal muhammad wakili daga uh, science and technical board kamar yadda bayani ya gabata tabbas abubuwa da dama sun faru a kan sabbin ma'aikata wanda daga baya aka zo aka yi screening aka ce an tantance mu kuma uh, muna ta jiran sakamakon tantancewar wanda har yanzu ba mu san menene matsayar tantancewar ba uh, wanda wannan ya ja mana abubuwa da dama a ce mutum yana zaune wata ɗaya har wata bakwai ga na takwas muna ciki kuma mutum yana ta zuwa aiki sannan kuma ga halin rayuwa da ake ciki wanda wannan aikin da ake zuwa ba wai muna zuwa aiki bane iya da kafan mu kawai ko da kafa ne kadai muke zuwa akwai wahala me mutum zai ci me mutum zai sha a cikin mu akwai masu iyalai akwai waɗanda suke da nauyin wasu a kansu already banda nauyin su akan kansu ma suna da nauyin wasu in ma ba su da iyali duka saboda haka muke ta wannan rayuwar wata bakwai wanda wani idan ka ji irin yanayin da yake ciki gashi an ɗauke shi aiki yana yana murna yan uwa kowa yana murna amma kuma an zo an dakatar da albashi ba can aka yi an kore ka ba amma dai an dakatar ma da albashi to menene amfanin sa yanayi da ma'aikata suke ciki a kansu zan yi magana ne ma'aikatan jihar kano suna cikin mawuyacin hali suna cikin musifa suna cikin zulumi sakamakon kasancewar wannan tsohon lokaci da aka dauka na wata bakwai ba su da albashi wanda wannan rashin albashin yanayin da ya sa mutane a ciki alal hakika ba zai masaltu ba mu kira muke yi ga gwamnati da ta san cewa shi ma'aikaci a karkashin ta yake talakanta ne sannan kuma ma'aikaci ba ruwansa da siyasa shi aiki yake gwamnati tsohon wata bakwai mun yi bibiye-bibiye irin waɗanda za mu iya faɗa da waɗanda ba za mu iya faɗa ba an yi yunkuri na zanga-zanga wanda muka hana an yi yunkuri na abubuwa irin wayannan da makamantansu wanda muka hana so lokaci ya zo da har members sun fara faɗe-faɗe wa'insu ma a yanzu a halin da suke ciki suna jin cewa wannan aikin masu haƙura ba sa bukata ko an da su akwai wa'anda ba don haƙoƙin da suke bibiyar gwamnati ba wallahi wallahi wannan aikin sun bashi har abada an shiga mawuyacin hali magidanta suna cikin masifa suna cikin bala'i sai ka ji wani sai ka ji wannan ya fi wancan tsawon wannan lokaci akwai wa'anda har mace mace an samu akalla ba kasar ba akwai wa'anda suka mutu sun kai su su shida a ciki ina da tabbas din wadda ta mutu sakamakon rashin kuɗin sikanin sakamakon kuɗin da za ta tasis na asibiti haka al'amari ya ci mata halla ubangiji ya karɓi rayuwarta a wannan halin Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. Ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokin hulɗar mu a sassan Najeriya. To madalla, kamar yadda kuka ji muryoyin ma'aikatan da aka dakatar da bayanin yadda abin ya faru, ga tattaunawar mu da Bature da Bakin Tofa, Darakta Janar a fannin yada labarai a ofishin gwamnan jihar Kano. To kasan na farko shine Turje ne ya ɗauke su over 13,000 of them. Sai aka lura cewa dole akwai buƙatar ka'idan daukan aiki akwai bukatan tabbatar da cewa sun yi mikin criteria na wata biyu so they were suspended da aka suspended din su a committee was set up to screen them and determine a recommend on the way forward so a bisa screening din nan aka weeding out over 4,000 of them aka yi agreeing to reinstate bayan an yi tantancewar ne aka dawo da kusan dubu tara kuma an yi wannan ne ƙarshen watan da ya gabata kuma idan an tantance ka aka maida ka aiki akwai buƙatar sake ɗaukar bayananka kamar su suna korafin sun ce har ma sun samu dama sun tuntuɓi ɓangaren akanta na jihar amma an nan musu cewa sai dai fasa haƙura babu wani abu mai kama da hakan Wato abin da ke faruwa shine gwamnati za ta cika alkawuran da ta ɗauka yanzu haka an fara biyan 'yan fansho giratitinsu saboda haka tunda an sake maida su ya kamata su ɗan yi haƙuri kaɗan saboda ba mu san mu yi gaggawa a kan kowane tsari sannan tantance mutum dubu tara ba abu ba ne mai sauƙi da hausa da hausa eh, eh, eh, hmm, na ce kana hada da turanci Mm. Yanzu sake shigar da su cikin albashi wani sabon aiki ne saboda haka da zara an maida mutum dole akwai bukatar a sake ɗaukar bayanansa kafin a fara biyan albashi. To amma wani zai ce ba tuntuni ana da bayanansa ba me zai hana kawai a amfani da bayanan da ake da shi a ƙasa. mutanen da ake da shi a ƙasa wancan ne na tsohon wanda an yi weeding out over 4,000. Ba za mu yi amfani da waɗannan bayanan ba, saboda haka dole mu samu ingantattun bayanai a yanzu. Ah, Wato sai kun ɗauki sabbin bayanan su da yanzu. Yawwa dole sai an ɗauki sabbin bayanan. To amma kamar zuwa yaushe za su sa rai cewa za a iya eh. kammala wannan shirye-shirye a fara biyan su haƙoƙinsu. I am not sure because I'm not the head of civil service. Ba ni da tabbas saboda ba ni ne shugaban ma'aikata ba, amma na san daga cikin shirye-shiryen da ake yi shi ne, an naɗa sabon shugaban ma'aikata wanda kuma na san zai duba yanayin da ake ciki kuma za a warware wannan lamari ba tare da ɗaukan dogon lokaci ba. Mm. To amma haƙoƙinsu na can baya har da su za a haɗa kenan ko kuma iya wannan ne da ku kuka ɗauka za ku biya su. Issue of shi Maganar ita ce, idan har an ɗauki mutum ne daga wancan haramtaccen tsari, to fa lallai mutum ba zai amfana ba, amma dai ban san wani mataki za a ɗauka ba. Sai dai maganar ita ce, an tantance su kuma an maida su bakin aiki, kuma wannan lokacin ne kaɗai suka cika ma'aikatan gwamnati. Kuma yanzu ga mutum dubu tara an maida su cikin tsarin daga wancan da aka dakatar. saboda su ma 'yan Kano ne kuma sun cancanta. Cikin waɗanda aka cire akwai 'yan shekara sha uku, akwai waɗanda ba su gama sakandire ba, akwai waɗanda ma suna jami'a ba su kammala ba, amma an ɗauke su an ba su aiki, wanda hakan bai dace ba. Saboda haka yanzu an yi tantancewa kuma babu dalilin da zai sa su rika ƙorafi, tun da an mayar da su kuma an tantance su a cikin waɗannan mutane akwai wanda yake da ƙwarewa a fannin noma An ɗauke shi a fannin ilimi da sauran makamantan hakan, amma yanzu mun gano inda kowa ya cancanta, kuma sannan za a tura mutane, saboda mu muna gwamnati ce buɗaɗɗiya. Because we are running an open and transparent government. To masu sauraro da wannan bayani na Sanusi Bature da Wakin Tofa, Darakta Janar a fannin yada labarai a ofishin gwamnan jihar Kano da Sabitu Garba Mustapha ya fassara. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Ya zama da dan abokan aiki na Muslim Muhammad Yusuf da Sabitu Garba Mustapha. Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.